dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirye-shiryenmu na ƙarshen mako wato shirin samartaka daga dandalin VOA. wannan karan mun ba masu mu dama ne domin isar da gaisuwar sabon shekara ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma masoya a sha sauraro lafiya. Sunana Abdulrashid Bello a Linkilo Anka. Ni dan jihar Zamfara ne kuma ina zaune a Anka Local Government insha Allah. Mm. Ina da sakonni zuwa ga masoyata dai daga farko Laraiba wadda nake gurin aura insha Allah nan da 'yan wasu watanni masu zuwa. To Allah shi nuna mana lokacin lafiya. Amin sun ma'ani. Mm. Ina yaba godiya ta sosai da kuma yaba ta sosai da irin kulawar da take bani na kwanciyar hankali hakan da dai duk wata hanya da za a bi a kwantar mun da hankali na ji daɗin hakan sosai alhamdulillah sai kuma kira na na ji zuwa ga abokanai na matasa waɗanda suke mafanci ne ba su tashi irin tunani abun kansu hakan to rayuwa ta canza musamman mu Najeriya muna da dama yanzu da Allah ya kawo mana shugaba Buhari ya hana wasu mutane daga irin kudaden mu suna ta yaya da su mu zage mu samu sana'o'in hannu musamman noman rani hakan akwai irin noman kankana noman kabeji noman shinkafa da ake ba da tallafi wanda ni ma insha Allah ina cikin waɗanda suka karu da waɗannan abubuwan na samu dubuwan taki da iri na shinkafa da na kankana waɗanda zan noma cikin shekarar nan da izinin Allah. Hmm. sai kuma kirana na ƙarshe zuwa ga musulmi na duniya dai gaba ɗaya zance a ci gaba da neman addu'a da kasashen musulunci waɗanda babu kwanciyar hankali allah ya kawo mana zama lafiya ya ba mu kwanciyar hankali kuma allah ubangiji ya ƙara taro mana shugabanninmu su ƙara taimaka ma samari musamman yanzu tunda da su ne abin al'umma na ƙasa baki daya na gode sosai sashen hausa na murya amurka da bani dama in gabatar da kaina a wannan dandali da farko dai ni suna na lamido gadanga amma an fi sani na da lamido din sannan ina zama a ilorin ina school ina ilorin but i'm from ina daga kama local government ne ina ina so in miƙa gaisuwa na ga mutanen kai amma eh, su abokai na irin su umar cimo da su aliyu da su bagado da sauransu ne so ina yi musu abin ga na ya ake cewa ba just i wish them happy new year eh, kana kana taya su murna sabon shekara yawa ina taya su muryan sabon shekara allah nuna muna alkhairin da yake ciki da abubuwan da yake ciki duka eh, irin shirin da yake ciki allah kare mu da su na gode sosai amin to ita kuma masoyi iya kafa ko kuma ta ita ba abin da zaka ce mata yanzu dai ban da mata amma dai ina da wadda kana da masoyiya eh, na yi abin ga engaging dinta yawwa to ai sai ka aika mata da sako ko okay to ita ba zai aika mata da sunan sunanta Zainab to sannan kuma ina abin ga ina wishin dinta sannan kuma ina bari ce na ma daɗe ban ganta ba ko kiran ma nan banta ina kira a speech of I don't know why because ina kira ma yan take but tana har da wayanta but a haka din ina son mika mata gaisuwa bayan gaisuwa ina fata alkhairi Allah eh, how do you say safe because haka nan na ba Allah ya nuna mana baɗi lafiya ko yawa ai eh, Allah nuna mana shekara ya shiga lafiya mun gan shi karshen shi lafiya to madalla da fatan ita kuma ta ji wannan sako kuma za ta yi ta kira ka sunana muhammad awal ina fatakot ina aiki ne a fatakot a matsayina na jami'an tsaro wanda nake da mata mai suna Hawwaku muhammad da 'yata aisha da kanina kabir da kanwata hajiya ummi da kuma sauran yayyina da abokan arziki irin kamar su abubakar sa'id kanabaro da baban gida sa'id